الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتنا litinin sha biyu ga watan juma'a da saniya a shekara ta 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan uku a shekara ta 2016 miladiya a wannan majalisi mai albarka na abu zarar gifari wanda mun gabatar da darasi a shekarun da suka shuɗe dangane da littafin ahkamul jana'iz wanda Allah ya ba mu ikon fara shi kuma ya ba mu ikon gama shi wanda karatunsa ya ɗauke mu aƙalla shekara uku zuwa shekara hudu a yau cikin hikimar ubangiji da amincewarsa gashi za mu sake fara wani karatun na wani littafin na daban littafin da muka zaɓa mu karanta a wannan karo shine littafin muftasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama wannan littafi littafi ne mai matukar mahimmanci duba zuwa ga maudu'in da littafin ya yi magana a kai maudu'i ne na abin da ya shafi batu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam imani da shi da sallama masa rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wanda baya yi wa mutum ya zama musulmi in bai yarda da hakan ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abar kwaikwayo ce ga dukkan wanda ya kasance ya yi imani da Allah imani na gaskiya kuma ga dukkan wanda ya kasance yana fatan gamuwa da Allah subhanahu wa a ranar gobe kiyama lami lafiya لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da bayansa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da haka kuma ya bayyana haka ya fayyace haka cikin rayuwarsa wannan ya sanya wajibi ga dukkanin musulmi ya san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yaya rayuwarsa take tun kama daga haihuwarsa har izuwa aiko shi har izuwa hijirarsa daga makka da komawarsa zuwa madina da yaƙe-yaƙen da ya yi wajen yaɗa addinin musulunci da kuma zuwa komawarsa ga mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala ilimin sira ilimi ne mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske ga dukkanin musulmi ilimi ne wanda yake taka rawa mai matuƙar muhimmanci cikin fagagen ilimin muka akwai ilimin mukan da matukar za ka karanta su in ba ka da wani guziri na ilimin sanin siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce rawarka ba za ta yi kyau ba cikin waɗannan fagage na ilimi wanda na daga cikin irin waɗannan fagagen ilimi ilimi wanda yake mai matukar muhimmanci shine ilimin tafsirin alqur'ani dole ne wanda zai karanta tafsirin alqur'ani ya yana da guziri na siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ballantana kuma a zo batun hadis wanda da yawa daga cikin hadisai ko da yawa daga cikin bayanai na sira sun zo ne cikin hadisai tabbatattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za mu ga malamai magabata sun ba wa sira matukar muhimmanci wajen rubutu da kuma karantarwa na daga cikin ire-iren waɗannan malamai akwai ibnu sa'ad wanda yake da littafi mai suna tabaqat fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ga da yawa daga cikin malamai yan baya bayansa sukan dogara ne ta fuskar riwaya da wannan littafi nasa domin yana daga cikin littattafai na farko da aka rubuta su kuma aka ware su dan bayani dangane da abin da ya shafi siran manzon Allah sallallahu alaihi to haka nan akwai siratu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ta ibn hisham al-ansari an-nahawi wanda shi ma littafin Allah ya ta albarka sakamakon fice na malamin kasantuwarsa sananne a fagen ilimi a duniyar musulunci to sannan ga kuma littafin da yake hannunmu na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Mukhtasaru Siratir Rasul wanda shi littafin muktasaru siratin rasul na ibn abdul wahab ya yi iktisarin littafin ibn hisham ansari ne mai suna siratun rasul shi kuma sai ya ce muktasaru siratin rasul ma'ana ya yi samari ya takaice bayanai na abin da ibn hisham ansari ya faɗaɗa cikin nasa littafin mai suna siratun rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan a takaicen takaicewa shine shimfiɗa dangane da abin da ya shafi ilimin sira da kuma mahimmancin da yake da shi a fagagen ilimi da kuma irin yadda malamai suka ba shi kulawa ta fuskar rubutu da kuma karantarwa Allah ya ji kan Sheikh Ja'far Mahmud Adam a wannan gari ya yi ƙoƙarin fara karanta wannan littafi ko ma ya ci wani kaso mai tsoka na karatunsa amma Allah bai ba shi ikon ƙida shi ba. Allah maɗaukakin sarki ya cika masa ladansa da farko kamar yadda na faɗa mawallafin littafin da za mu karanta shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab zai yi kyau kwarai a ce mu karanta takaitaccen tarihin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab wanda za mu karanta littafinsa ba wai dan mutane ba su san shi ba a'a sai dan waɗanda suka sani a sake tunatar da su waɗanda kuma suka yi masa sani irin sanin shanu ma'ana sanin da babu iya tantancewa da bambancewa tsakanin zare da abawa to su san wane ne Muhammad ibn Abdul Wahhab da farko littafin muktasar sira na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da yawa daga cikin malamai sun masa tahqiqi ma'ana sun yi masa ƙarin bayani dangane da abin da ya kunsa na masail tare da kuma takrijin a ahadith da kuma ishara zuwa ga ingancin hadisi ko rashin haka da haka wannan littafin da yake hannuna wanda kuke gani ɗaya ne daga cikin littattafan da aka yi ta hakikin? wannan littafi na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Muftasaru Siratir Rasul wanda wanda ya ta haƙiƙinsa shine Mustafa Abul Ma'ati ba kuma shi kadai bane akwai wasu littattafan da yawa ta haƙiƙi na muktasar siratin rasul sallallahu alaihi wasallam da ka sau da dama a cikin karatu za mu rinka dogara da maganganun waɗannan malamai masu ta haƙiƙi iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon lekowa na littattafan waɗanda suka yi ta haƙiƙi ɗin tare da ishara zuwa ga abin da ya tabbata da kuma wanda bai tabbata ba shi kuma dogaro zuwa ga littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mai suna Sahihu Fiqh Sira shi kuma na wanda yawa littafin Sheikh Muhammad Al-Ghazali takriji na fiqh Sira da haka dai duk lokacin da muka tadda wata gaba da ta dace a fito da wani bayani ko a nuna ingancin wani abu ko rashin ingancinsa dangane da abin da ya zo cikin sira to in sha Allah subhanahu ta'ala za mu iya abin da muke iyawa fatan mu Allah madaukakin sarki ya yi mana jan gora ubangiji yayi mana gaman katari yadda muka fara shi cikin sa'a ubangiji ya ba mu iko da damar mu sauke shi kamar yadda muka sauke littafin da ya gabace shi ubangiji ya sa dukkan abin da za mu karanta na sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo mun yi ƙoƙarin kwatantawa da aiwatarwa cikin rayuwarmu domin wannan shine riba shine nasara kuma shine abin fata cikin dukkanin abin da za mu karanta tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu duk da cewa ba za mu iya cewa duk abin da muka ji annabi yayi za mu iya ba domin ba za mu iya din ba amma kuma lallai lallai mu kwatanta kwaikwayon mutanen kwarai kaɗai ya isa albarka ya isa rahama. ya isa babban rabo ga dukkanin mumini da haka da farko a gurguje wane ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab Abul Ma'ati yake cewa tarjamatun mujaza li Sheikh Imam Muhammad ibn Abdul Wahab takaitaccen tarihi na babban malami shugaba Muhammad dan Abdul Wahab rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama ismuhu wa nasabuhu sunansa da kuma dangantakarsa yace huwa shaykhul imam muhammad ibn abdul wahhab shine babban malami shugaba muhammad dan abdul wahhab ibn sulaiman dan sulaiman ibn ali dan ali ibnu muhammad dan muhammad ibn ahmad dan ahmad ibn rashid dan rashid to kaga anan sai aka ce ibnu rashid ba a ce ba ibnu abdul rashid wanda mun sha faɗa cewa ar-rashid ba suna bane daga cikin sunayen Allah amma da yawa kakan samu waɗansu su ɗauka ar-rashid suna ne daga cikin sunayen Allah har su sawa ƴaƴansu abdul rashid idan ka koma tarihin magabata ba za ka samu sunan abdul rashid ba cikin sunayensu sai dai rashid rashid ko rashid suna ne amma ba sunan Allah bane da haka bai dace ba a ce Abdurrashid ko Abdurrashid amma ka sa wa ɗanka suna Rashid kamar yadda mutanen annabi Shu'aibu suka ce innaka la'antal halimur rashid ba laifi bane ko ka sa wa ɗanka suna Rashid ba laifi ba ne amma abdurrashid ko abdurrashid to wannan kuma ba daidai ba ne ba wallahu ta'ala a'lam ibnu rashid ibnu yazid ibnu muhammad ibnu musharrab at-tamimi Ɗan kabilan banu tamim kuma ɗan garin najadu najadu iri biyu ce akwai najadu ta iraki akwai najadu ta tuhamata najadu ta iraki da najadu ta tuhamata duk hadisan da suka zo a kan zargin najadu da cewa daga nan kahon shedan zai bullo daga can akwai fitintunu da girgizar kasa najadu ta iraki ake magana ba ita ce najadun da sheikh muhammad ibn abdulwahab ya fito daga cikinta ba abin da yasa nake faɗa wannan magana akwai da yawa daga cikin marasa tsoron Allah da son zuciya yan bid'a in sun zo karanta hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni akan fitinar da za ta bullo daga najadu sai su ce garin da aka haifi Muhammad dan Abdul kenan daman ai Annabi ya ce daga wannan gari akwai fitina hadisi ya tabbata in sahih bukhari manzo Allah ya tsaya wata rana yana addu'a yana Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina Allah ka yi mana albarka cikin sham ɗinmu da yaman ɗinmu sahabbai sai su ƙara wa annabi su ce wa fi jadina shi kuma annabi sai ya shiru ya ki faɗa ya sake addu'a Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina Allah ka yi mana albarka cikin sham ɗinmu da yaman ɗinmu sai ya tsaya a nan sahabai sai su ce wa fi jadina da najad ɗinmu sai annabi ya shiru har sai da ana uku sai annabi ya ce fi hazzalazil wal fitan wa minha yatlu'u qarnu shaytan a wannan najadin da kuke gani akwai girgizar ƙasa da fituntunu daga nan ƙahon shaidan zai kullo da haka najadu ana nufin najadu ta iraki kamar yadda idan ka koma littattafai kamar fathul bari ibn hajar ya magana kan najadu nawa laraba suke da ita sannan ita kanta kalmar najadu ɗin ma a wajen laraba me ake nufi duk waje mai tudu sunansa najadu an gane ko kamar yadda za ka sarar a garin hausawa akwai wasu unguwanni masu suna iri ɗaya duk wani gari mai tarihi a ƙasar hausa in ka je sai ka tara akwai sabon gari tudun wada duk garin hausa mai tarihi sabon gari da tudun wada me asalin tarihin kasantuwar ko samuwar sabon gari a garuruwan hausawa saboda lokacin da garuruwan hausawa sarakunan musulunci ke mulkarsu to idan wanda ba musulmi ba ya zo ba a bari ya shiga cikin musulmi ya kama hayar gida ko ya gina ya zauna don kai ya gurɓata addinin musulmi da al'adarsu don kada ya cutar shi ma kada a cutar da shi sai ya zama sarakunan musulunci sukan warewa baƙi waɗanda ba musulmi ba waɗanda suka zo garin musulmi a wancan lokacin dan neman arziki ko kasuwanci ko sana'a sukan ware musu waje to wannan wajen shi ake kira da suna sabon gari sabon gari to shikenan yanzu mutum saboda tsabar rashin adalci in ana magana sabon gari zai ce kawai ta Kano ake nufi Kano kadai ke da sabon gari ai Zariya ma akwai sabon gari Sakkwata ma akwai sabon gari garuruwa da yawa na musulunci zaka tara akwai sabon gari sabon gari da haka kawai dan annabi ya ce najadu saboda kawai ka tsani Muhammad dan Abdul Wahab sai ka dauke shi ka kai shi najadin da ba tasa ba duk gaggawar unguwar zoma ita bari a haihu da haka Muhammad dan Abdul Wahab ko shakka babu daga najadu yake amma wace najadin kamar kai ne yanzu ka zo a kasar Hausa ka ce mana daga sabon gari sai mun tambaye ka wacce sabon gari ta Kano muƙaddara cewa Muhammad dan Abdul Wahab daga najadu yake ta Iraqin Shi shikenan wannan yana nufin a najadin iraki ba za a yi mutumin kirki ba dan annabi ya ce fiha zalazil wal fitan wa min minha yatlu awrun shaytan cikin ta akwai girgizar kasa da fitintunu daga nan kahon shedan zai fito wannan sai yake nuna ba za a samu mutumin kirki ba a garin ba inda annabi ya faɗa haka yanzu ga sabon gari da na bamu misali da shi a garuruwan mu asalin su masaukin arna ne arna ake sauka a wajen amma yanzu ka isa ka bugi kirji ka ce babu musulmi a sabon gari yo ba sai a samu musulmin sabon garin da babu irin sama a cikin kwarai Kano ba da haka ya kamata mu fahimci wannan addinin musulunci ba son zuciya bane ba kuma gidadanci bane ba kuma al'umma musulmi ta wuce lokacin da za a zo a yi mata wannan yan birin birin din da ne da mutane ba su san littafi ba ba sa karatu sun dogara ne kawai da sai dai su ji a wannan lokacin ake ninke su ake lullube su amma lokacin da mutane za su buga intanet su gani su buga ah, ah, ah, google su gani su buɗe littafi su siya da kuɗin su su je library duk su duba su gani an wuce lokacin ƴan birin birin an wuce lokacin ha'intar mutane da lullube hankulansu da tunaninsu da haka asalin kalmar najadu tana nufin duk waje mai tudu a ƙasar larabawa ibn hajar ya ce akwai najadu najadu guda tara zuwa goma sha ɗaya najadu ɗaya bayan ɗaya wacce take tun kafin annabi ya bayyana a yankin larabawa ta kai najadu tara ko goma sha ɗaya waje ka zama ma najadu ake ce masa waje ka zama ma najadu ake ce masa waje ka zama ma najadu ake ce masa domin asalin kalmar najadu kamar yadda na gaya mana tana nufin duk waje mai mai tudu an gane ko to da haka shek Muhammad Ibn Abdulwahab Wahab daga najadu yake najadu ta Tuhama ba najadu ta Iraki ba malamai sun fassara wannan hadisi da annabi ya ce fi hazzalazil wal fitan wa minha yaqulu qarnu shaytan abubuwan da suke faruwa yanzu a iraki na fitintunin yan tamore masu kashe musulmi da sunan suna jihadi wanda manzo Allah yayi ta ishara cikin hadisansa cewa daman halakar al'umma ta a hannun waɗansu yara ne marasa tunani su za su zo su halakar min da al'umma su lalata min al'umma su ta kashe mutane babu ji babu gani wanda kuma manzo ya yi a ishara da cewa sansaninsu a Iraki zai kasance inda kuma gashi yau muna ganin abin da yake faruwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya mu lafiya mauliduhu wa nasha'atuhu haihuwar Sheikh Muhammad dan Abdulwahab da kuma tasowarsa wulida rahimahullahu bi Najd an haife shi Allah ya ji kansa drama a garin Najdu am a shekara ta al wa mi'a wa khamsa ashara a shekara ta ɗari da ah, dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar hijiriya daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka lissafa a yau Sheikh Muhammad Ibn Abdul ya bar duniya da kusan shekara ɗari hudu a ɗari uku da biyu yau rabansa da duniya domin yau hijira tana da dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai kaga kenan kai ya bar duniya yau da shekara ɗari biyu da goma sha biyu in ban yi kuskuren lissafi ba a lokacin hijira kuma tana da shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da biyu 1702 an gane ko yau kuma hijira tana da 2016 ma'ana dai akalla shi Muhammad ibn Abdulhab yau rabinsa da duniya ko haihuwarsa kawai yanzu ya doshi shekara ɗari uku babu kaɗan ko ya fara sansanin shekara ta ɗari hudu ɗari uku sama da ƙarni biyu da suka wuce fi madinatu uyaina a wani gari da ake kira da suna madinatu uyaina min biladi aridatil yamama daga yankin garuruwan wani sashi da ake kira da aridatul yamama wasat aljaziratul arabiya tsakiyar tsibirin larabawa wa nasha'a biha kuma a wannan gari da aka haife shi anan ya tashi wa hafizal qur'ana ya haddace alqur'ani wa atqanahu kuma yana da kyakkyawar hadda mai kyau ta alqur'ani ba haddar ba saukar zuku yayi ba hadda ce mai kyau ta yankan shakku shine wa atqanahu yana da cikakkiyar hadda mai kyau ta qur'ani sabiran tun yana karaman sa ma'ana tun bai balaga ba wa qara'a al-uluma kuma ya karanta ilimin muka da yawa na addini wal fiqha al-hanbali kuma ya karanta fiqhu na mazhabar imamu ahmad dan hanbal ala walidihi a hannun babansa a sheikh abdul wahab wanda shine sheikh abdul wahab ibn Sulaiman dan Sulaiman wa kana min ulama'i Najd shi baban Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab shi Abdulwahab ɗin din ibn yana daga cikin manya-manyan malamai da aka sani a garin Najadu al maarufi na fitattu wa qudati madinatu Uyaina kuma yana daga cikin alƙalan birnin Uyaina wannan mahaifinsa kenan malami ne kuma alƙali ne amma walidatuhu ita ko mahaifiyarsa fa ibnatu shaykhi muhammad ibn Azaz ita yar sheikh muhammad ibn Azaz ne kenan idan ka lura za ka ga cewa muhammad ibn abdulwahab daga gidan ilimi ya fito ta gaba mahaifinsa malami ne kuma alkali ne har ma ya yi karatu a hannunsa ta baya mahaifiyarsa 'yar malamai ce da ka barewa ba za ta yi gudu ba daman ɗanta ya yi rarrafe kaifa ma ya kunul murabbi ya kunul murabba yadda mai tarbiya yake haka wanda ake wa tarbiya yake kasancewa an gane ko وقد نشأ الشيخ رحمه الله في بيئة علمية صالحة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يا تاسو cikin yanayi na ilimi nagartacce wakana hadal fahmi kuma ya kasance mai kaifin fahimta sari'ar idraki mai saurin riskar abu idan ana so a koyar da shi wal hibz kuma mai gaggawar hadda mimma da fahu ilal iqbali alal ilmi wanda wannan shine abin da ya taimaka masa yasa ya fuskanci neman ilimi ga dangadan fi waqati mubakkir tun a lokacin sanyin safiyar rayuwarsa wa hafizal qurana kuma ya haddace qur'ani duna al-ashira tun bai cika shekara goma ba thumma qara'a fi an-nahwi was-sarf wal-hadith wal-fiqh wat-tafsir sannan bayan ya haddace qur'ani kuma ya zurfafa cikin ilimin nahwu da ilimin sarfu da ilimin hadisi da ilimin fiqh da ilimin tafsiri rihilatuhu wa talabuhu lil ilmi yawace yawacensa da kuma neman iliminsa yana daga cikin abin da ake sallama wa malami jin cewa ya karaɗe duniya wajen neman ilimi ba kifin rijiya ba ne ba a ya je gabas ya nemi ilimi ya je nan ya je nan ya ji daga bakin malam wane ya ji daga bakin malam wane wannan yana nuna ya goge kamar yadda ko a yanzu a zamanance yana daga cikin abin da zai nuna maka malami ya gogu ya karantu ya zama ya yi karatu a wajen malamai daban-daban a makarantu daban-daban a ce ya yi digirin farko a jami'a kaza digiri na biyu a jami'a kaza digiri na uku a jami'a kaza ya yi karatu a wajen profesa wani ko dakta ne ko malam wani wannan ko a zamanance haka ne to haka nan ma kuma tun tun tale a wajen malamai magabata shine abin da ake kira da arrihilatu fi talabil ilm kai kawo wajen neman ilimi wanda sunna ce ta annabawa annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi arrihla fi talabil ilmi kai kawo tattaki wajen neman ilimi wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya huquba فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهود وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره fattakaza sabila fil bahri saraba har dai abin da ya faru ya faru suka je suka tada khidr alaihi salatu wassalam fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا da haka annabawa sun yi tafiya wajen neman ilimi da haka wannan ya zamo sunna hakanan magabata sun yi tafiya sun yi tattaki wajen neman ilimi kenan ba burgewa bane ba wayewa bane malami yazo yana bugun kirji yana shi bai da malami to kin kace baka da malami jahili ne kai kenan haka kake so ka gaya wa mutane ka zama malam buɗe mana littafi buɗewa kai kawai kake shaci faɗi kwatanci faɗi ne amma ba rajaman bilgaibi kake yi domin in dai annabawa Allah zai ce wa an karantar da su to shin tsammanin ka kafa annabawa fahimta da kaifin hankali da kwazo su aka karantar da su kai ba za a karantar da kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban annabawa limamin manzanni amma Allah ya ce an karantar da shi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ana malaika jibril shi ya karantar da manzo Allah alqur'ani ya koyar da shi shi ya fare masa wahayin iqra yi karatu to da haka wannan yake nuna cewa dai cika da barin kasar ɗalibin ilimi ko malami ya zama cewa ya yi karatu a wajen wanda ya fi shi ilimi duk da malamai suka ce ba dole bane duk malamin da kai karatu a wajen sa ya zama ya fi ka ilimi wani malamin kai kanka ka fi shi ilimi amma dai ba ka rasa me za ka koya a wajensa domin shi ilimi baiwarsa tana da yawa wani ba tsantsagwaran karatun ke da shi ba amma yana da wata baiwa wacce ta biyo ta cikin karatun kila yana da fasahar magana a kila yana da juriyar aiwatarwa a kila yana da haƙuri a kila yana da kaza shi yasa Shamsuddin Zahabi yake cewa yau sau da dama na zauna a gaban malamin da zan koyi ilimi a wajensa amma abin da yake karantar da ni na fi shi iya shi me yasa na zauna a gaban sa yace wata ɗabi'a yake da ita ni kuma nake so in koya yana da ladabi yana da tsari yana da kaza yana da haƙuri yana da juriya to ni wannan kuma nake so in koya ba gwaran ilimin ba Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab yi kai ka wajen neman ilimi wanda wannan zai tabbatar maka da malintarsa da cewa abin da yake faɗa daga wajen malamai ya ji ba shaci faɗi bane ba ba kawai shiga ɗaki ya yi tunani ba ya fito yake gaya wa mutane rahila Sheikh Muhammad fi talab ilmi ila al-Hijaz marratayn Sheikh Muhammad dan Abdul Wahab yayi tattaki wajen neman ilimi zuwa ga yankin Larabawa marratayn har sau biyu fa makasa fil madinati munawwara ya zauna a madina mai bar haskakawa da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mudda tsawon lokaci wa qara ala ba'd a'lamiha kuma yayi karatu a wajen manya-manyan malaman Madina wasu daga ciki ka Sheikh Abdullahi ibn Ibrahim ibn Saif an-Najdi kamar babban malamin nan Abdullahi ibn Ibrahim ibn Saif an-Najdi shi ma mutumin Najdu thumma al-Madani sannan kuma dan madina ma'ana wanda aka haife shi a najadu amma kuma ya rayu a madina wala allama sheikh muhammad hayatu sanadi almadani ko as-sundi almadani da kuma babban malamin nan shi ma muhammad hayatu sandi ko hayatu sanadi almadani shi ma mutumin madina wa zara shama sheikh muhammad ibn abdul wahab ya je sham wa dakala al-basra kuma ya shiga basara fala zama fiha sheikh muhammad Almajmui Albasari. ya lazumci babban malamin nan muhammad Almajmui Albasari ɗan dan basara wa ja'ala yad'u an-nasa hunaka ila aqidati tauhid daga nan ne ya fara yi wa mutane wa'azi zuwa ga aqidar ta Allah subhanahu wa ta'ala wa nabadhi shirki da kuma watsi da shirka fa uziya ya gamu da matsaloli da yawa da cutarwa wanda wannan sunna ce ta annabawa waraka dan naufal yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yati rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya ko uziya ba a taɓa yi ba a tarihin duniya wani mutum ya zo da kwatankwacin abin da ka zo da shi a yau waraka yake gaya wa manzon Allah tun a farkon da'awa me kwatankwacin abin da manzon Allah ya zo da shi shine da'awa zuwa ga kadaita Allah da kuma gujewa shirka an ibudullah wajtanibu tagut wanda shine da'awar dukkan annabawa waraka yace ba wani annabi da ya taɓa yin wannan da'awar sai da ya gamu da matsala duk ƙaunar da mutane suke maka duk soyayyar da suke maka in ka ce su bar shirka su yi tauhidi sai wasu sun ma adawa ubangiji ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin kowane annabi daga cikin annabawa sai da muka sanya masa yan adawa cikin yan ta'adda wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira shari'a ta ubangiji ne taimako kuma na ubangiji ne amma ka sani hanyar annabawa dolan dole ne sai an gaba da yan adawa a cikinta وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون to da ka Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya game da irin wannan kalubale gwargwadon wanda Allah ya kaddara masa gamuwa da shi sakamakon ya bi ta farkin magabata na kira zuwa ga tauhidi da kuma gujewa shirka wa ukhrija fi hajrati yawmi fi hajrati yawmin sa'if cikin abin da aka yi masa na cutarwa har wata rana an taba sanya shi ya fito ya tsaya a tsakiyar rana a tsananin rani cikin sahara wa da ya halak afashan wanda a wannan lokaci kirz ya rage Sheikh Muhammad ibn Abdul ya mutu saboda tsabar kishirwar da ya gamu da ita fa da ila Najd wannan yasa ya sake barin Sham saboda wannan kalubale da cizgunawa da ya gamu da shi ya koma garin su na Najadu wa sakana harimala ya zauna a wani waje da ake kira da Harimala wa kana abuhu qadiha ba'da al-uyaynata uyaynati wanda babansa yayi alƙalanci a wannan gari na Harimala ko Huraimala bayan ya gama yin alƙalanci a Uyena sai ya dawo nan wa aka fa ala dirasatil qur'anil karim Sheikh Muhammad Ibn Abdul bayan ya dawo na Jadu kuma sai lazumci karantar da alqur'ani mai girma wa sunnatil mutahhara da kuma sunna mai tsarki ma'ana ya ci gaba da karantar da mutane tafsiri da koya musu karatun qur'ani tajwidan wa tartilan sannan kuma ya ci gaba da karantar da mutane hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وعلى مؤلفات شيخي الإسلام شيخي الإسلام كما يتقب دا كرنتر دا متاني لتتفهم من يمن يما لمن ننقو دابيو الإسلام نمسلنشي ابن تيمية وابن القيم ابن تيمية الحراني دا كما ابن القيم الجوزي الجوزية مع القراءة على والده كما يتقب دا كراتو أو جمعه فنسا ثم انتقل إلى الأيينة sannan daga nan ne kuma ya sake barin najadu ya tafi huraimula ya koma uyaina nahijan manhajar salafi sale yana mai bin tafarki irin na magabatan kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da'iyan ila tauhidil khalis yana mai kiran mutane zuwa ga tauhidi tsantsa wa nabzil bid'a da yin watsi da bid'o'i wa tahatimi ma alika bil islami min awham tare da rusa duk abin da aka rataya wa musulunci shi na mummunan zato da tunani fanasarahu ha Uthman ibn Hamd ibn Ma'mar ya samu goyon baya a uyenata a wannan lokaci lokacin da ya fara karantarwa saboda sarkin garin a wannan lokacin ya fahimci sunna ya karɓi da awar tauhidi kuma ya gane abin da Sheikh Muhammad ibn Abdullah yake kira zuwa gare shi da mahimmancinsa. Da ka ya taimake shi ya goyi da bayansa kwarai da gaske da'awa ta samu karbuwa a wannan lokaci saboda mai mulkin garin ya karbe ta an gane ko thumma khazalahu daga baya kuma wani abu na son zuciya ya zo wa shi sarkin daga baya kuma ya rabu da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya daina taimakawa da awar sa fa qasada dir'iyya bi Najd daga nan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sake barin uyainata ya tafi wani waje da ake kira da suna dir'iyya shi ma dai a Najadu sanata alfin wa mi'atin wa saba'in wa khamsin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da bakwai hijiriya ta hijiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam fatalaqahu amiruha to a wannan gari ma sarkin garin ya karbi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hannu bibiyo wanda shi sarkin garin shine Muhammad ibn Su'ud Muhammad dan Su'ud ya karbi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bil ikrami da girmamawa wa qabila da'awatahu kuma ya karbi da'awarsa hannu bibbiyu wa azarahu ya karfafe shi kama azarahu man ba'dahu min ba'dihi ibnuhu Abdul Aziz kamar yadda bayan rasuwar shi Muhammad ibn Su'ud kuma ɗansa Abdul Aziz shi ma ya ci gaba da goyon baya tare da taimakawa awar shek Muhammad ibn Abdul Wahab ta fuskar me ta fuskar yada tauhidi da kuma yaƙar shirka da bid'o'i idan aka ce shugaba ya karɓi awar malami ba wai ana nufin shi ne ko ya yi masa wani abu na gatan duniya ba a aƙalla bai sa masa shamaki ba wajen ya faɗi gaskiya baya masa katsalandan wajen hana shi faɗar gaskiya sannan baya iyakance masa inda zai wa'azi domin umarni da damar wa'azi ubangiji ya bayar a yi ta a ko'ina to amma yana daga cikin matsalar da shugabanni za su gamu da ita ga malamai shine ya zama cewa su hana su faɗa gaskiya duk abin da za zaka wa malami na abin duniya in dai ka hana shi wa'azi to wannan abin bai tsina na masa komai ba kuma baka karbi da'awa ba kuma baka yi wa addinin ka da kanka gata ba domin shi malami abin da aka san shi shine ya wa'azi ya wa'azantar ya faɗi gaskiya ba tare da kaidi ko shayi ba ta hanyar da ta dace bisa ga ilimi da kuma fasaha da sanin ya kamata irin yadda za ka ga da yawa daga cikin uh, annabawa da malamai da suka samu irin wannan gata ta fuskar masu mulki da a wasu ta walwala ta shiga ko ina da ina ku kalli annabi yusuf alaihi salam a ƙasar misra da farko ya gamu da tsangwama da takura amma daga ƙarshe da sarkin garin ya karɓi da awar ya fahimce ta sai da ya zama cewa yusuf da'awarsa ta ya ta sakata ta wala ta shiga ko ina da ina saboda me saboda sarkin garin misra ya karbe ta hannu biyu wanda wannan yasa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kafa adalci sannan kuma ya karɓi wani kaso na mulki dan cancanta da sanin ya kamata dan ya gudanar da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake so kuma ya yadda domin hakan ne yasa annabi yusuf ya ce da sarkin garin ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ba ni kula da abin da ya shafi taskar arzikin ƙasa domin ni na san wannan al'amari kuma ina da amana kuma haka ya faru to haka nan idan ka dawo kusa kusa irin malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rama gatan da ya samu a lokacin saddauna wajen yada da'awa wannan shi ne abin da ya zama sila da sirrin yaduwar sunna har a yanzu a cikin Najeriya ta yadda Saddauna yana jin maganarsa idan ya gaya masa dukkan abin da ya kamata a yi dangane da sha'anin gaskiya da haka babu birni babu ƙauye inda malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rama bai shiga ba ya yi wa'azi ba don komai ba sai don damar da ya samu ta fuskar masu mulki na wannan lokaci domin inda babu wannan gata ko shakka babu da da'awar mala abubakar gumi bata kai yadda ta kai ba yanzu da kalubalen da zai fuskanta da tashin hankali da barazana sai ya zama sama da wanda ya fuskanta kuma da da'awar bata zamo tayin wata ta shiga ko ina da ko ina ba irin wanda wannan shine abin da muke fata a yau sunna ta ci gaba da samu a wajen masu mulkin Najeriya sabon shugaban kasa mai ci a yanzu da dukkan alamu cewa abubuwa da yawa na addini yana da kyakkyawar fahimta ta yadda yake ba da 'yancin a yi su wanda a jiya ko shekaran jiya aka gama conference na ƙasa na duniya baki ɗaya wanda malamai sun zo ba a taba yin irinsa ba a tarihin afirka ma ba wai najeriya ba duk duniya ce ahli sunna sun zo daga america sun zo daga chad sudan daga saudi arabia daga kenya daga ina ne don a wani taro kuma a ce shugaban ƙasa shine mai masaukin baki ba a taba wannan ba a tarihin najeriya ba ma najeriya ba tarihin afirka kab ba a taba wannan ba to kaga wannan yake nuna maka cewa da dukkan alamu insha Allah najeriya makomarta ta fuskar addini in dai za a ci gaba da tafiya akan haka in Allah ya yarda za a samu kyakkyawan ci gaba wanda su alherin shigowar irin waɗannan ƙasashen ga Najeriya mutane ne waɗanda suna da kishin su taimaki addinin amma idan ba su samu wanda zai iya taya su aikin ba abin ba zai yi ba cikin abin da ake bani labari saudi arabia karkashin rabitatu alamin islami ta yi alkawarin za ta gina wa ahlus sunna izala jami'a a abuja da sunan jami'ar musulunci ba domin da suka zo suka ga ana gina ta kaduna suka ce ai bai kamata a ce jami'a ba a birnin tarayya ba jami'a kamata ya ta zama a birnin tarayya wannan alkawari na farko alkawari na biyu za su gina wa izala wanda wannan da sunan kowane ahlus sunnan Najeriya ne teaching hospital irin na malam Aminu Kano ko wanda ya fi shi ka dai Saudiya a wajen aiki kuma a birnin tarayya Abuja yanzu wannan karamin alheri ne Saudi Arabia tana da matukar so da kishin Najeriya so da kishin Najeriya a lokacin baya ba sai na faɗi lokacin wa yake mulki ba sun zo za su gina mana jami'ar musulunci a najeriya aka ce ba a so asibiti ake so su kuma suka ce ba asibiti suke so su gina ba su jami'a suke so su gina aka hana su dama suka tafi nijar shine sanadiyar jami'ar musulunci fata nijar saye din nan a yau gashi yan Najeriya suke zuwa Nijar su je su yi karatu ba wani ɗan Nijar da zai zo Najeriya ya karatun musulunci kai ko ka tsallaka ka je to inda a ce masu mulkin mu na wannan lokacin sun san haka abin zai kasance na tabbatar da ba za su hana ba wanda shi kansa mai girma shugaban kasa na yanzu akwai abubuwan da yawa da muna fata Allah ya fi masa na kurakurai da ya a mulkin sa na wancan lokacin wanda kuma ga dukkan alamu su yake kokarin ya gyara yanzu wanda wannan shine daman alherin Allah ya tsawaita maka rai ka gane ina kai kuskure ina ya kamata ka gyara ba kowa Allah yake bashi wannan damar ba a rayuwa sai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so su da alheri ko bature yana cewa opportunity come at once dama sau da dama sau ɗaya ake samun ta a rayuwa ba kowa ba ne zai samu dama ya yi sakaci da ita ta kubuce kuma Allah ya sake nanata masa da haka muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sa damar da ya ba wa mai girma shugaban kasa yanzu karo na biyu kuma ya zama zai haskaka masa ya gano abubuwan da ya na kurakurai a wancan lokacin ya gyara ya yi abin da ma ya fi su na alkhairi to haka malaman addini suna samun dama da sakata da walawa a lokacin da masu mulki suka fahimce su kuma suka ba su damar wa'azi da isar da saƙon gaskiya da wannan nake jan hankali na wasu gwamnoni a wasu jihohi a arewa da suke kokarin su kafa dokar wa'azi su iyakance wai inda za a rinka wa'azi mai wa'azi ba zai fita daga lokal gamman ɗinsa zuwa wani lokal ka gani dan gwala ne yanzu misali da wannan dokar ta karba a Kano kaga ba zan shigo nan dalace ko in zo in yi wa'azi ba sai dai in yi agwale kuma wanda za su bani dokar eh, izinin wa'azin nan da DPO ne ko da arne ne tunda ita Najeriya ba ruwanta tana iya kai kowa ko ina za a iya wayar gari dpon local government ɗina arni ne da dpo ne da wani wanda gwamna zai naɗa su mutum biyu ba a san ko suwaye ba rijalul gaibi ne su ne za su bani izinin in yi wa'azi kuma in sun bani izinin in yi wa'azin nan za su iyakance min topic an suka ce in zo in yi wa'azi akan alwala in na kuskura na yi magana akan sallah to na saba dokar kaga dai duk alakar alwala da sallah amma ba za ka haɗa su ba in dai alwala aka ce kai magana to kai uh, tsaya a alwala malami na biyu ya zo ya magana sallah in ka saba suka ce to sai an maka tara ce ta dubu ɗari biyu nan take ko kuma zuwa gidan kaso ban sani ba na wata biyar ko makamancin haka to sannan kuma wannan rijistar da za a baka ta wannan wa'azin lasin din da za a baka duk shekara sai an yi renewal ɗinsa. sa to kaga wani abu ne na son zuciya a ƙarƙashin ƙasa gwamnonin da suke nufin su yi wannan in sun gane su gane in ba su gane ba haɗarin abin shi ne ma'ana su suna so ne addini ya tafi da son zuciyarsu domin ni na tabbatar da cewa magana siyasa za ta shigo duk wanda ba ɗan jam'iyyarsu ba ba za su ba shi ba duk kuma wanda ya taɓa siyasar su suka yi wani abu ba daidai ba to ko shaka babu in shekara ta kewayo ba za a yi riniwu ɗin lasin ɗinsa na wa'azi ba kuma ku sani ku ƙara sani wannan doka sojoji suka yi yunkurin yin ta a Najeriya amma ba ta yi tasiri ba yanzu kuma duniya ta riga ta wuce wannan lokacin duniya yanzu ba ta yadda da mulkin soja ba da mulkin wata yadda farar hula mulkin yanci sannan shi a tsarin constitution ɗin Najeriya sutura farko ta constitution ɗin Najeriya ya ce duk dokar da ta ci karo da constitution rusasshiya ce mu kuma yan izala ƙungiyar mu tana da rijista ta ƙasa baki ɗaya ba wai ta jiha ba ce ko ina za mu shiga mai wa'azi abin da ya faranta min rai lokacin da ake ta turnukun abin ni ban samu halartar majalisar malamai ta Kano ba akan tattaunawar amma na je mitin ɗin ƙarshe wanda aka yi sati ɗaya ko biyu da suka wuce na ji kuma tattaunawar da aka yi an ce abin alherin shine gwamnatin jihar kano ba ta yadda da wannan dokar ba kai tsaye 'yan majalisar jihar kano ba su yadda da wannan dokar ba kai tsaye wannan abin farin ciki ne amma duk da haka dai akwai wani bangare da lokacin faɗansa bai yi ba wanda shi kuma yake turzawa sai an yi amma idan ya tirza sai an yi to ka sani dai cewa muna da damar mu kai kotu ga dukkan wanda ya ce zai ja da mu akan haka mu 'yan ƙasa ne ba bakin aure ba ne ba kuma wannan ƙasar da muke cikinta kake cikinta kai ma constitution ke ka shi ke mulkanmu shi kuma constitution bai yadda da wannan ba kuma abin da wasu ba su gane ba shine ya za a yi musulmi a yi masa iyakar wannan dokar wai fa akan musulmi kadai za ta yi aiki ya za a yi musulmi a yi masa iyakar faɗan baki amma kirista ba a yi masa iyaka ba wannan an yi adalci ai baya yiwa a ƙasa ɗaya ko a gida ɗaya a ce doka ta shafi suwa da banda suwa ne da haka in za a yi dokar mu mun ce a yi ta da ko duk wani ɗan Najeriya kiristoci ma a yi musu wanda mun san ko da an ce za a yi haka kuma ba za a ci nasara ba domin shi azila sun ɗinsa daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku faɗi gaskiya daga wajen ubangijin ku wanda ya ga dama ya sha ya ji wanda bai ga dama ba kar ya ji maki gani ya kauda idansa wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kar ya imani bahaushe ya ce a iya kai raƙumi gindin ruwa ko doki gindin ruwa amma a tirsasa masa ya sha ruwa ba dole bane mai wa'azi yana yin wa'azi amma a karɓa ba dole bane lasta alaihim bi musaitir inna ma alaikal balagu alaina hisab kuma ubangiji ya ce fas da tu umar wa a'rid anil mushrikin inna kal mustahzi'in abinda muka umarce ka kai dai kawai ka faɗa yan kawo tarnaki da ta da kaya baya wannan mun isan maka su to da haka in dai da sunan musulunci ne kuma mutum musulmi ne to yayi taka tsantsan akan wannan Allah ya sa mu gane da haka bayan Muhammad ibn Su'ud ya karfafi da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab da Allah ya masa rasuwa kuma ɗansa da ya biyo bayansa Abdul Aziz shi ma ya ci gaba da ɗorawa daga inda mahaifinsa ya tsaya wanda shi ma bayan ya rasu sai kuma Saud ibn Abdul Aziz jika kenan shi ma ya biyo ya ɗora wa qatalu man khalafahu kuma waɗannan masu mulkin sun tsaya tsayuwar daka duk wanda ya saba wa abin da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya zo da shi na da'awa na gaskiya sukan ɗau mataki da a kansa mataki na ƙarfin tuwo in ta kama a kama a ɗaure a kama a ɗaure in ta kama a yaƙe shi ma a yaƙe shi domin sun gamsu da cewa abin da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yake a kai na da'awa da gaskiya shine daidai duk wanda ya saba wannan kuma ya zo da son zuciyarsa wata sa'ani daqu mulkihim ta sanadiyar haka su ma mulkin su ya faɗaɗa fastaulu ala sharqil jazirati kulliha suka samu iko bisa ga gabashin yankin laraba baki ɗaya sun makana lahum janibin azimun min yaman daga nan kuma suka mamayi wani bangare mai girma shi ma na yaman wa malaku makkata wal madina suka mallaki makka da madina wa qaba'il hijaz da dukkanin sauran kabilan da ke tsibirin larabawa ko yankin hijaz wa qarabu shama har suka kusa da su shiga ƙasar sham bi bulughihimul mazrib domin sun isa wani yanki da ake kira da suna mazrib wanda yana karkashin yankin sham a wancan lokaci kiris ya rage ita kanta sham a wannan lokacin ta shiga karkashin masarautarsu sakamakon da'awa ta Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma irin goya mata baya da suka yi wace ita ce tajdidin addinin musulunci a wancan lokaci kuma a wannan waje wanda idan masu tarihi suna faɗa kuma idan ka bibiyi lissafi za ka ga lokaci guda Sheikh Muhammad Ibn Abdulwahab ya rayu da Sheikh Usman Dan Fodiyo kuma aikinsu iri ɗaya ne Muhammad Ibn Abdulwahab ba wai ya tarar da mutanen yankin Larabawa kafirai bane musulmi ne amma kuma suna tsafi suna bori suna canfi kamar da Shehu Usman Dan Fodiyo ba wai ya zo ya tarar da mutanen Najeriya ko mutanen Afirka ta yamma ba su da musulunci bane a'a amma musuluncinsu bai hana su bori ba bai hana su tsafi ba bai hana su shan jini ba don haka ya yaƙe su ne akan me su bar bori da tsafi da shan jini kuma cikin hikimar ubangiji lokaci guda suka rayu da Sheikh Muhammad dan Abdulwahab dan Abdulwahab ya tajdidi a gabas dan Fodiyo ya tajdidi a yamma gabashin Larabawa wannan kuma yammacin Afirka domin shi kansa Shehu dan Fodiyo idan ka bibi tarihinsa sa kawo yau shekara ɗari ne da ɗoriya kamar da shi ma dan abdulwahab shekara ɗari ne da ɗoriya shi yasa kwanaki shekarun baya lokacin mulkin obasanjo aka yi wata daba a zaria ko wai ta cika jihadin dan fodiyo shekara ɗari biyu lokacin mulkin obasanjo ba da cewa ba na manta malam albani allah ya ji kansa da raba ya yi lakcoci masu zafi kan cewa jihadin dan fodiyo ba hawan daushe ba ne taken lakcocin kenan to da haka Sheikh Muhammad Ibn Abdul ya samu agajin ubangiji ta hanyar waɗannan sarakuna ta yadda da'awarsa ta yaɗu kamar yadda shi kansa dan fodiyo zaka tarar ba dukan sarakunan kasar Hausa suka yi yaki da dan fodiyo ba akwai waɗanda sallama masa suka yi sun yadda da abin da ya zo da shi daidai ne da haka bai yaki da su ba wa zai gaya mana wasu daga ciki inda dan fodiyo bai yi yaki da su ba kawai tuta ya kai musu eh kamar Borno barno daular barno dan fodiyo bai yaki da ita ba zariya ma ko bai yaki da mutanen zariya ba to da haka waɗansu daga cikin sarakuna sun miƙa wuya ga dan fodiyo sun yarda da cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne suka haɗa kundin tsafin su da borinsu suka kona suka karɓi tutarsa shikenan aka ɗora to amma waɗansu sai da suka tirza sai da ya faɗa da su to haka nan Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab wasu daga cikin masu mulki sun karɓe shi hannu biyu wasu kuma sun yi ja daga da shi abin da yasa na kawo wannan saboda kada wani ya zo ya ce maka dan Abdul Ibn Abdul Wahab ya je ya kashe musulmi sai ka ce to dan godiyo ma musulmi ya kashe kenan cikin hikimar ubangiji lokaci ɗaya abin ya faru kuma bisa ga tsari ɗaya abin ya gudana in za ka aibanta wa Ibn Abdul Wahab abin da ya yi to ka aibanta wa dan Fodiyo ma abin da ya yi ba ta aka yi maka ba su tarar da mutane musulmi ba sun tarar da su ne musulmi a suna amma a aiki kwata-kwata ba da musuluncin suke aiki ba wanda kuma umarnin Allah shine a shiga musulunci baki daya ba wai rabi da rabi da raba kafa ba udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutwati shaytan da'watuhu da'awar Sheikh Muhammad dan Abdul Wahab wa kanat da'watuhu allati jahara biha da'awarsa wacce ya bayyana ta ta kasance sanata a shekara ta al mi'a talata wa arba'in dubu da da arba'in da uku hijiriya a shi'ul wannan shine kalli na farko na da'awarsa lil yaqzal hadisa wanda shine abin da ya haifar da fadakarwa da wayewa da watsakewa wacce take a yanzu fil alami a duniya al-islami ta musulunci wa ta'assara biha rijalul islahi fil hindi waɗansu mutane wanda ake kira da rijalul isla a hindu sun kwaikwayi salo na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ta fuskar da'awarsa an gane ko abin da ake nufi da'awarsa ta shiga har kasar India wanda a kasar indiya akwai wata kungiya wacce take a kan manhaji na da'awa irin na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab sunanta ne rijalul islah kamar yadda yanzu a Najeriya ai akwai wanda suke kwatanta da'awar Sheikh Muhammad Ibn Abdulwahab ko ka kira su izala ko salafiya ko makamancin haka ma'ana dai haka aka samu wannan da'awa ta rinka yaduwa a duniya kuma da sunan kungiyoyi kungiyoyi ba dan komai ba sai dan hakan ya ba da dama wajen yin aiki na haɗaka aiki na bai ɗaya wa misir haka nan ma a misra wal iraq da iraq wa sham da sham wa gairiha da ma fa zahara al-alusi al-kabir fi bagdada sanadiyar da awai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab aka samu babban malamin nan Imam al-Alusi mai littafin tafsiri ya bayyana a bagdad wa Jamaluddin al-Afghani bil Afghanistan da kuma babban malamin nan Jamaluddin al-Afghani shi kuma Afghanistan wa Muhammad Abdu bi da kuma babban malami muhammad abdu shi kuma dan misra duk waɗannan suna karantar da mutane bisa ga manhaji irin na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab ta fuskar da'awa wa Jamaluddin Al-Qasimi bi Sham da kuma Jamaluddin Al-Qasimi shi kuma a Sham mai littafin Mahasinut Ta'wil na tafsirin Al-Qur'ani ko littafin da aka fi sani da Tafsirul Qasimi wa Khairuddin At-Tunusi ko At-Tunisi da kuma Khairuddin At-Tunisi bi Tunis shi kuma ya bayyana a Tunis وصديق حسن خان ببهلبال da kuma Sadiq Hassan Khan a Bohbal wa Amir Ali fi Kalkata da Amir Ali shi kuma a Kalkata wa akaruna da dai waɗansu malaman daban wanda suka bayyana a duniya a wannan lokaci sakamakon da'awar Sheikh Muhammad dan Abdulwahab Allah ya ji kansa da rahama wa urifa min wa man walahu fil jazira bi ahli tauhid wa urifa an san man magoyan bayan Sheikh Muhammad ibn abdulwahab da almajiransa fil jazirati a yankin Larabawa an san su da sunan ahlut tauhid an gane ko su ba ahlus sunna ake ce da su ba ahlut tauhid ko a kira su da suna ikhwanu man ata Allah ikhwanu man ata Allah yan uwan me yi wa Allah da'a wa sammahum khusumuhum amma waɗanda suke kin su kuma sai suka rada musu suna bil wahabiyin suka samu sunan wahabiyya nisbatun ilaihi suka jingina su gare shi ba ma gare shi ba zuwa ga mahaifinsa domin shi Muhammad sunansa mahaifinsa shine Abdul Wahab ibn Sulaiman kama tasirin sunan Allah na Al-Wahhab yasa ba a jin dukkan sauran sunayen sai shi domin kalmar al suna ne daga cikin sunayen Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbi gifilli wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sunan Allah ne to da zama cewa duk sunayen da ake so a jefi Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab da shi sai Allah ya makantar da basirar masu so su jefe shi da sunan dan batanci ba su ce da shi Muhammadiyun ba ballantana a ce shi suka jinginawa ko ba su cewa almajiransa muhammadiyun ba ballantana ce gare shi aka jingina su tun da shi sunansa muhammad ba kuma su ce da su abdiyun ba tare da cewa sunan mahaifinsa abdul amma sai suka ce wahabiyun saboda alwahab ya yi albarka sunan allah ne ya yi tasiri shi kadai ake hangowa to kuma su sun faɗa ne da nufin habaici da nufin ɓatanci kuma sai ya zama alheri domin me laifi an ce da kai wahabi nisbatun ilal al-wahhab wanda al-wahhab ai ba laifi shi yasa jamilu zainu yake cewa in kana tabi'an li ahmada mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahhabi in dai biyayyar annabi muhammadu ita ce wahabiyanci to wannan sanar da ku ni ba wahabiye ne me abin a ciki domin al-asma'u la tu'allal la mushahata fil kamar da laraba suke faɗa idan aka gaya wa mutum suna ba sunan za ka kalla ba aikinsa za ka kalla ahalin suna ba sa ɓata lokaci wajen soke-soken ƙungiyoyin mutane aƙidin mutanen da ayyukansu ake kallo wane ya ce da shi ya ce da kansa shi ɗan kaza ne ba wannan ɗan kazan shine abin damuwa ba me yake aikatawa Shi ne abin damuwa an gane ko ba za ka taɓa jin wani ɗan wani yana cewa wasu sun ce da kansu kaza ba ba sai na kama sunan wata ƙungiya ba ya aibata sunan kungiyar a'a ba sunan ne abin kallo ba duk me zaka ce da kanka ce da kanka aikin ka shine abin lura domin shi wannan sunan sura ce kawai shi kuma Allah ba sura yake kallo ba me yake kallo aiki inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah zuciya yake kallo da ayyukan bayi baya kallon sunayensu wani ya ce wa kansa kaza wani ya ce wa kansa kaza da haka babu aibi a cikin suna matukar ba mummuna bane ba yanzu da Yakubu da Jacob me bambanci kama wani wanda bai gane ba ya dura wa Jacob a shara in ka zaji Jacob ai Yakubu ka zaga da Salaman da Suleiman me bambanci da Yohana da Yahaya me bambanci da Dawud da david me bambanci duk sunaye ne musa da moses jesus da isa sunaye ne ba su ne abin kallo ba yakubun ka kai musulmi me yake yi jacob kuma me yake yi in ka je wajen bature ba ruwansa da yakubu me ya sani jacob ya sani shikenan sai ka ce kawai dan an ce jacob ya kafirta duk sallarsa saboda yana amsa jacob yakubu kuma duk maguzancinsa shi musulmi ne tunda yakubu ne da haka ba wannan ne abin kallo ba me sunan kaza yake aikatawa me aqidarsa me kaza wannan shine abin dubawa da haka dai ana kiran almajiran Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ta fuskar masu husuma da su da sunan wahabiyun nisbatun ilaihi sun jingina su ne gare shi shi Shehu Muhammad ibn Abdul Wahhab din wa sha'ad hadhihi tasmiya wannan suna ya yadu inda al har wajen turawa domin har yau turawa suna ɗaukan wannan suna wajen batanci ga ahalus sunna wahabist haka za ga ana rubuta wahabist kuma wani a cikin garin musulmi zai ta faɗa wahabi yan wahabiya ne yan wahabiya ne duk da an yi magana an gama sukuwar an gama zamiyar amma ya gara takan yi da dutse sai gurgura sai lasa an kasa komai tun da in an ce ma ba wahabiya sai ka ji kamar an ce fafaroma amma yau har kalma ta shiga ko'ina da ko'ina da haka dai kalma ce wacce su suke rikata don cin mutunci da kuma batanci amma kuma Allah bai yaƙi face ta zamo alheri ga al'umma baki ɗaya a duniya fa dakalat mu'jamatihimul haditha har za ka samu a cikin dictionary dictionary na turawa na yanzu akwai kalmar wahabiya ko wahabis suna bata ta definition irin wanda suke so wa akhta ba'dhum waɗansun su sun yi kuskure fa ja'alaha mazhaban jadidan fil islam suka ce wai sabuwar mazhaba ce a musulunci irin malikiya shafi'iya hambaliya suka ce kuma akwai wahabiya wanda wannan kuma kuskure ne ka gane mazahib na addini daban sannan kuma harka da nishadi ta malami mai da'awa daban Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab bai zo da wasu fatoyi da suka saba wasu Malik su Shafi'i suka zaba ballanta naka ce me mazhaba ya gina fatawoyinsa a mazhabar Imam Ahmad yake yi domin ɗan mazhaban ne zaka kaga shi bai zo da wata mai sabuwar mazhaba ba shi kawai adireshi ne ɗalibansa suke wa kansu a garuruwa daban-daban don su samu sauƙi wajen aiko musu da saƙo ko su su aika domin yau in ba ka da suna za a aiko maka da wasiƙa daga waje to ba a san adireshin wa za a yi ba wasiƙar ta same ka wannan shine abin da yasa har izala a najeriya ta sa wa kanta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kuma gwamnatin Najeriya a karkashin janar Babangida aka yi musu rijista saboda duk wani sako da zai zo daga waje ko za a gayya to za a gayya ne da wannan suna kuma mun gani a lokacin Sheikh Muhammad Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama irin yadda ƙasar Saudi Arabia ta rinka gayyatar malam dan tattauna wasu abubuwa da suka shafi musulmin duk duniya domin a lokacin shi yake wakiltar afirka baki ɗaya ko in ce najeriya shi aka sani a matsayin musulmi malamin da ke magana da yawun najeriya baki ɗaya wanda har sai da ya samu kyautar nobel ta kin faisal wanda a tarihi baban gida ya raka shi kafa da kafa yana matsayin shugaban kasa suka tafi saudiya ya karɓo wannan kyautar wanda ba a taɓa samun wani malami a afirka da ya same ta ba aka tashi private jet shi da shugaban kasa suka je suka karɓo suka dawo alƙalin alƙalai ko sai dai kura ta mutu da haushin kifi baka da yadda ka iya wallahi garan da kadi to amma fa malam ya sha kuramiya ya sha kuramiya ba kadan ba in ana gaya maka zai baka mamaki wani babban mutum a garin nan ya tsufa yanzu tuko yake ba da labari lokacin shi bai fahimci da awar malam ba yace wallahi wata rana da shi a Kano aka shirya aka yi mitin za a kashe malam abokar gumi yace shi a lokacin bai fahimce shi ba baya tare da shi amma kawai an gama mitin din sai yi tunanin anya mutumin nan me yayi za a kashe shi yace wallahi kawai sai ya shiga mota sai Kaduna yana zuwa ya tarar da shi yana alwalar sallar la'asar yace ya bashi mamaki kwai yana zuwa ko ruwa bai sha ba ko zama bai ba yana haki yace malam zuwa ne in gaya maka daga Kano kaza kaza kaza an yi mitin za a kashe ka yace wallahi ko daga kai bai yi ba ya kalle ni yana wanke kafarsa yace ho mutumin da baka yi mai ba ka kashe shi yace tun daga nan bai ƙara wata kalma bai cigaba da sabgarsa yace wallahi wannan kalma kadai ya faɗa wannan yasa na tsinke daga al'amarin wannan bawa Allah shiri da tugu da makirci ba irin wanda ba a yi ba amma Allah madaukakin sarki bai kaddara mutuwarsa a hannun yan adawarsa ba lokacin da na fara karatun riyadu salihina kusan shekara biyar da suka wuce a masallacin kofa wambai gidan alhaji yusuf abdullahi inda ya tashi an nuna min wani tsoho yake faɗa cewa shekara talatin baya da suka wuce shi ritaya soja ne yana daga cikin waɗanda aka sa su harbi malam abubakar gumi a ƙofar wambai amma kuma yau abin mamaki gashi a gaban jikan jikansa kuma da shi ake kare sunna ake a mutun sunna ya ce a lokacin da gwamnati ta sa a kama su har sai da ya gudu ya bar najeriya koma kamaru sai da wajen shekara goma sha takwas sannan daga baya ya dawo da ƙurar talafa ta haka ba irin kwaramniyar da bawan Allah bai gamu da ita ba amma kuma duk ƙarshe an gama an tafi ba abin da kake ji a yau sai alherinsa duk ƙiyayyar makiyansa yau sun kasa su fito da abu ƙwaya ɗaya na aibinsa damar da ya samu da su suka samu da ɓarnar da za su yi ba kaɗan bace ba ce shugaban ƙasa zai riƙe ma takalmi ya raka ka ƙasa ya ƙasa kuma shugaban ƙasar na soja bayan irin damammaki da ya samu na isa da faɗa a ji a lokacin sandauna wanda wani daga cikin manya-manyan malamai na garin nan ake bani labarinsa shi ma wata rana gwamnati za ta yi wata kyauta a lokacin baban gida ni na san lokacin na san da yawa kuma kun san lokacin akwai lokacin da baban gida ya raba wa malaman duk najeriya fijo salon to lokacin mala abubakar kuma aka ce yayi list din malaman da za a bawa sai ce a baya shiga wannan sabgar a je a samu malam wani shi ya kama sunan wani malami na ɗarika ya ce a je a bashi shi ya raba baban gida ya ce baban gida shi yake faɗa wannan fa izala ta je ta gaishe da baban gida yake gaya musu cewa yana daga cikin abin da baya mantawa ko da a ce mana yana daga cikin abin da yake sa ran Allah zai masa rahama da shi ko da a ce yayi kurakurai da yawa a mulkin sa tuna cewa shi yawa izala rijista, to shine sai yake faɗar irin abubuwan da yayi na mu'amala da gumi wannan haka yake faɗa a lahadi kauli yake cewa tun a lokacin yana mulki aka kawo maganar auren jinsi magana auren jinsi tun lokacin baban gida yana mulki turawa suka so a zartar da cewa namiji ya aure namiji a Najeriya mace ta aure mace yace wallahi takardar ta je gaban council na abin nan na military council in ban manta ba kai ko wannan matsalar ko maganar kai iyakance adadin aure ne na manta ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ya ce wallahi ya shirya ya shiga wanka da kakinsa na soja zai saka ya fita ofis mala abubakar gumi ya rubuta wasiƙa ya ce maza aje a kai masa ranar ya tabbatar da cewa za su zauna kuma za su yi takin decision akan wannan matsayin ya ce wasiƙar da sunansa tsarara ya rubuta ba wani zancen shugaban ƙasar najeriya ibrahim babangida ya ce wasiƙar ana zuwa da aka ga waye turo da ita kai tsaye ba a da ita ta ofis ba sai aka shigo da ita ɗakin sa aka je aka ajiye masa ita akan tebur daidai inda kakinsa na soja yake in ya fito wanka zai sa ɗaya daga cikin ƴaƴansa mata yace ba dan ita ba da ba zai ga wasiƙa ba ita kuma da ta shigo sai ta ga wasiƙa da sunansa tsirara ita kuma bata taɓa ganin haka ba tana ganin waye isa yayi adireshin babanta da suna tsirara to shine ita kuma yana fitowa daga wanka zai sa kaki ta fito ta nuna masa kaga wata wasiƙa ba kaza kaza to shi kuma sai ya tsaya ya karanta ya ce wallahi da ya karanta sai da ya zazzaɓi zaman mitin ɗin da ba a yi ba kenan a ranar yana ce masa ka ji tsoron Allah yanzu kai ne za ka iyakance abin da Allah bai iyakance shi ba ya ce wallahi akan haka yana jin wannan kalmar sai ya ji jikinsa kawai ya ɗauki mai zaman da kawai ya tura wa majalisa kenan cewa a ɗaga wannan zaman sai da ya je ɗan huta kwana biyu sakamakon wannan ya ce shi ba zai zartar da wannan ba a mulkin sa to abin labari shine lokacin da malam Abubakar gumi ya nuna wani daga cikin malaman kasar ne ya ce a bashi wannan fijo din ya raba wa malaman yan uwansa sai baban gida yasa a kira shi malamin da ya kira shi ya ce da shi kyauta da ke so in bawa wa malamai kaza kaza kaza saboda dai yar ɗawainiya ta yau da gobe motoci ne muke so a raba dukkan malaman Najeriya wallahi farkon abin da ya ce shi malamin ya ce Abubakar gumi ya ji baban gida ce sai ce masa a bai ji ba sai yace to kar ka gaya mai ya ce to abin ya ban mamaki ni kuma shi abubakar kuma shi ya ban sunansa yace shi a bashi zai raba wanda kowa ya sani wata rana a wajen tafsirinsa wannan gashi nan gidajen rediyo da talabijin suna kasa wannan tafsirin ana maimaita wata rana a wajen tafsirinsa wani mutum ya zo tafsiri aka sake masa mota malam yana zaune yana tafsiri aka kawo masa sabuwar mota kar da mukullinta aka aje masa ya dakatar da tafsiri ya ce ina bawan Allah nan da motarsa ta bata aka ce gashi ne ya ce gashi Allah ya mayan ma da wata Allah ya mayan ma da wata ga wani ya ce ya san motar to kaga irin wannan abu ne sananne a tarihin rayuwarsa iyalansa suke cewa gidansa za a zo a yi ta jibgi abinci a yi ta jibgi abinci amma ba zai ɗauki ko ɗaya ba a ƙofar gida ake ajiyewa su abin da ya fi ba su takaici ba shi malam da baya so ba ko baya ci ba amma almajirai ne kowa zai zo da buhunsa ya lodi abincin ya tafi direbansa shi yana da ya kanar ya ce malam ba ni shi kuma malam ba zai ce dauki ba saboda shi malam yana ganin abu ne na kowa kai ma ka je ka ɗauka a ƙarshe sai da iyalansa suka ce malam in kai ana baka irin waɗannan abubuwan baka so wannan bawan Allah mana'ar ya ce to ai ba gashi nan ba kowa yana ɗauka shi ma shi ɗauka ma to da ka irin waɗannan abubuwan za su baka mamaki cikin tarihinsa wajen mutum ne mai zuhudu mai gudun duniya mai tsantseni muna faɗarsa ba wai dan shugaban mu ba dan naka sai naka kuma tare da haka ya bangwani ya zama dole kuma nagari na kowa mugu sai mai shi muna faɗar haka cewa ba a taɓa masa fo wannan ba don neman wani abin duniya a lokacin da wasu shehunnai an musu fo wannan duk wanda ka ji ku an masa fo wannan shi ma ɓarawon zaune ne neman banza da san banza ya kai shi shi ma aka cuce shi amma baka goma ba a taɓa masa haka ba har ya mutu kowa ya san wata tsohuwar fijo da yake hawa har ya mutu kowa ya san adadin rigunansa da ire-iren waɗannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa kololuwar karamci na yaɗa da awarsa bayan bayansa wanda wannan shine kololuwar karamcin da Allah subhanahu wata'ala ya masa an san shi tun ƙuruciyarsa cikin hidima da gwagwarmayar addini da nema wa musulmi yanci ɗan gwagwarmayar neman yancin musulmi ne a duk inda suke wani soja yake bani labari ya ce ɗan agaji ne ritaya soja ne ya zama ɗan agaji ya ce a gabansa wallahi wata rana mala abokar gumi ya ji labarin an kama musulmi a dodan barik na lagos ya ce mu je da aka je ya ga yadda ake azabtar da musulmi sun akwance wata tarzoma aka yi ina jin a Kaduna ko a wata jiha aka gaya masa cewa ai musulmi an kama da yawa an tafi da su bariki ana azabtar da su ya shiga bariki na sojoji duk inda ya san musulmi suna nan zai je daka tsawa ya ce a buɗe ya ce wallahi wani soja arni shi bai san waye gumu ba yana horar da mutane ya ji ya daka masa tsawa har ya kukin ɗin bindiga ya ce bismillah harbi su haka wannan shine malam abokai mahmud gumi kuma wannan shine irin abin da ya gudanar a rayuwarsa sakamakon haka Allah subhanahu wataala ya albarkace shi Allah madaukakin sarki ya jikansa ya kara masa rama da jin kai zaka ga da yawa makiya ba abin da suke sai suka amma sukan ya gagara tasiri yau ka ji an ce sai ka ga mutane suna cewa wai ya ce siyasa ta fi sallah siyasa ta fi sallah eh? wannan kalmar ita ce kadai abin da ake suka sa da ita banda ita ba wani abu da ka isa ka daga alkalin alkalai ka zage shi da shi haka da ita wallahi siyasa ta fi sallah siyasa ta kuma tun yana dare aka tambaye shi ya bada amsa yace abin da nake ce muku ba ku gane ba ita siyasa an sa mata jadawali da lokacin farawa da lokacin karewa in baka fita ka danna ba kasar ba taka bace su daman makiyanka so suke karka fita kai zuciya su su je su danna to shikenan idan suka danna saboda kana rububin ka samu sallah aka ce lokacin zaɓe ya wuce wanda ita sallah duk a littattafan fiqh da hadisi tana da lokaci muktari da daruri ana iya mata jam'u kadir ana iya mata jam'u ta'khir amma ka kaka fahimtar wannan ka tafi kabar layin zaɓe aka gama zaɓe aka gama yace to idan kafiri ya mulke ka sallah sai ta gagare ka sallah sai ta gagare ka kila a ce an sa dokar sallah gaba ɗaya ko an za a rushe duk masallatai sai kwaya ɗaya ko dai wani abin da ya kama da haka wanda kowanne zai iya faruwa daga ciki da haka malam yayi bayani mai fahimta ya fahimta wanda bai fahimta ba bai fahimta ba kuma abin da zai baka mamaki waɗanda suke cewa ya ce siyasa ta fi sallah su fa suke kar ma ai sallah fata kwata su ɗauke sallan ma suke yi to kuma wani cewa ya ɗauke sallah ma ko kai kadi kamatin salati ne in ka je lahira dan sallah ba za su bari Allah ya saka aljanna ba in baka san shehun su za su yi tawaye kuma waɗannan su suke cewa mai wanda yake siyasa ta fi sallah kuma shi ga wajhatu nazar din sa ga kaza ga kaza kuma in kuna faɗa ne dan ku ba ahli sunna haushi ku sani to ahli sunna suna da bambanci da dukkanin wata al'umma a duniya mu malaman mu ba sa kuskure mu rufa musu asiri ko mu goye da bayansu domin ba mu taɓa ɗauka cewa mu asumai bane ba muƙaddara wannan maganar da Malam Abubakar Gumi ya faɗa kuskure ne Allah ya ji kansa mutum ya zama cewa ya yi kuskure ɗaya kuskure ɗaya kake iya ganowa cikin rayuwarsa ma'ana ka yadda cikin aikinsa ɗari casa'in da tara daidai ne ɗaya ne kuskure saboda tsabar rashin adalci wannan zai sa kawai ka kushe shi ai duk ɗan adam haka yake man zallame ma sa a wa man lahu husna faqat waye wanda bai da wani kuskure da aikin sa kyawa ne in ba annabi ba babu a duniya zaka dan adam yana iya kuskure yana iya yin daidai idan kurakuransa suka fi yawa shine sai a condemn din mutum amma idan daidai din sa ya fi yawa sai a ce to kurakuran Allah madaukakin sarki kuma ya yafe masa wani mawaki ya ce kafal mar'u fakhran an tu'adda ma'ayib ya ishi mutum ma alfahari a ce wai za a iya kidan yayi aibinsa kaza ne da kaza ne kawai aibinsa da wannan alfahari ne ai yabo ne ma wannan ba kushe bane ba sai dai ga wanda bai gane ba da haka malamai da yawa sun albarkatu da da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab da da'awar Sheikh Usman ibn Fodi wanda sun kasance kusan makotan juna ne ko sun yi zamani tare da juna kamar yadda ta sanadiyar da'awar Sheikh Usman ibn Fodi aka samu Malam Abubakar Muhammad Gumi ya dora kamar yadda ta sanadiyar da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdulhab aka samu waɗannan zaratan malamai da muka ambata kuma da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdulhab ba sabuwar mazhaba bace kamar yadda wasu daga cikin turawa sukan yi definition ɗinta akan haka idan sun kawo kalmar Wahhabis a cikin kamus nasu da haka malam yake cewa ta ba'al limabtarahu kusumuhu sun bibiyi abin da makiyansa suka kirkiran masani na ƙarya wala siyama man kanu ya yatalaqabuna bil khulafa ko yutalaqabuna bil khulafa min at-turk al-uthmani musamman ma waɗanda ake musu lakabi da halifofi yan ƙasar turki yan daular uthmaniya wanda su suka fi kowa kiyayya da gaba da da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mala yace laqad wasafa ada'u shaykhi wa khusumu da'awatihi atba'ahu bi wasfin wahabi hakika masu kiyayya da Sheikh Muhammad Abdul Wahhab da masu gaba da shi sun sifanta da'awarsa da almajiransa da sunan wahabi wasaru yansibuna kulla man yad'u ila at-tauhid ila al-wahabiyya dan haka duk wanda yake kira zuwa ga tauhidi sai su jingina shi zuwa ga sunan wahabiyya nisbatan li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wai dan su danganta shi ga Sheikh Muhammad dan Abdul Wahhab wa hadhihi an-nisba kama yaqulu Sheikh Ibn Hajar al-Butani wannan nisba dangantaka kamar yadda babban malamin nan ibn hajar al-butani ya faɗa nisbatun ala ghairi al-qiyas al-arabi nisba ce wacce ta saba da yadda larabawa suke yin kiyasi in za su dangana abu zuwa ga abu falaqad kana sahihu ay yuqal asali da kamata ya a ce da almajiran Sheikh Muhammad ibn Abdul al-Muhammadiyya haka ya kamata a ce da shi ma'ana mu ne asali Muhammadiyun inda gaskiya za a yi amma yau waɗansu da karaɗi da rawar kafa a Kano sai ce su ne Muhammadawa to ni su ba zuwa gaba ai ku shehun ku ba Muhammadu sunansa ba Abdul Qadir sunansa ko ku dai ku tsaya a Qadirawa amma Muhammadawa almajiran Muhammad kenan Muhammad ibn Abdul da adalci za a yi to almajiran su ya kamata a ce da su Muhammadiyawa alal qiyas al arabi as sahih bisa ga ƙiyasi dan ingatacce na yaran larabci iz an nasma da'awa domin sunan mai da'awa kenan wal biha kuma wanda ya tsayi da ita huwa Sheikh Muhammad wanda shine Sheikh Muhammad la abuhu Abdul ba babansa Abdul Wahhab ba laqad madha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi da'awati hakika Sheikh Muhammad dan Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama ya shuɗe cikin da'awarsa mutajarridan kai tsaye li ajalillahi dan Allah mukhlisan mai ikhlasi fi zalika cikin haka fa fabarakallahu fi sa'ihi wa jahdihi da haka Allah ya albarka cikin aikinsa da ƙoƙarinsa wa kana bi haqqi akbari mujaddidin fi tarihil umma al mu'asir dan haka ba a samu ba a tarihin wannan al'umma ta ƙarshen zamani babban malamin da ya tajdidi kamar sa a yankin duniya akwai inda in ka shiga ba a san ibnu fodi ba wani ma a afirka ba wai dan muna kushe da awar sheikh muhammad dan eh, sheikh usman ibnu fodi ba da'awar Sheikh usman dan Fodiyo da'awa ce mai albarka Afirka ba a ta ba amma wata hikimar ubangiji akwai inda sunan shehu dan bodiyo bai kai ba amma hikimar ubangiji kuma shehu muhammad ibn abdulwahab babu inda zaka je baka ji ana jifan wasu da sunan saba ba wahabiya wahabiya ko ba haka ba wannan a duniyance kenan ba wai muna nufin cewa a wajen Allah Abdulwahabu eh, ibn Abdulwahab ya fi ibn Fodiyo ba wannan ba mu sani ba Allah shi ya san kayansa shi ya ibnu fodi shi ya ibnu abdul wahab duk suna gabansa yanzu shi ya san wanda ya fi a wajensa domin yaduwar suna ba shine daraja a wajen Allah ba inda haka ne da yau shedan ya fi kowa daraja domin ba inda sunan shedan bai je ba ko ba haka ba dan kwanaki na taba jin shehunnan garin nan suna faɗa ko shehunnan ƙasar nan suna faɗa wani shehu ya ce da awai shehu dan fodiyo ko kogin kwara ta kai ne ko ba haka ba amma da hawa shehun sa. ai duk duniya ta je to faɗa ya kaure a nan kowa yana kare naka to mu ba suna bane abin kallo ubangiji yana iya yada sunan mutum a duniya kuma a wajensa ba kowa bane ba sannan wani abu ne daban shedan ya fi kowa suna a duniya domin ba wanda bai san shi ba Michael Jackson a ƙarshen zamanin nan samun shehun da ya kai Michael Jackson suna sai an tona. Da haka faɗan ba na suna ba ne ba, ko ba haka ba, ba wannan bane amma dai malamai suka ce wani nau'i ne na Allah ya albarkaci abu ya yada shi a duniya musamman abin nan in ana yi masa zaton na alheri ne da haka malamai suka ce samun shehu mujaddadi wanda ya jaddada addinin musulunci kuma sunansa ya yada a duniya ko ina aka san shi har ma ake jifan wasu da sunansa irin Muhammad ibn Abdulhab a ƙarshen zamanin nan da ya babu ina fata an gane da haka Allah ya sanya albarka cikin da'awarsa sunansa ya karaɗe duniya har ma ana jifan wasu daga cikin almajiransa ko masu da'awa irin tasa da sunansa da haka wa kana bi haqqi akbar mujaddidin fi tarikh al-umma al-mu'asir fa kana imtidadan lil mujaddidin al-awail wannan kuma ya samo asali ne daga kokarin masu tajdidin farko kabni taymiya kamar ibn taymiya wa ibn al-qayyim da ibn al-qayyim wa laqad kana lahu inaya khassa bi kutubi hadain al-imamain wanda shi kansa Ibn abdul wahab yana da lura da kulawa ta musamman ga littattafan waɗannan manya-manyan shehunnai guda biyu yaqulu doktor salih al-fawzan doktor salih al-fawzan yana cewa wa kana li kutubi hadaini al-imamaini akbar athar haƙiƙa littattafan waɗannan manya-manyan malamai guda biyu suna da babban tasiri fi takwini shakhsiyati al-ilmiyya al-mutamayyiza wajen gina gangar jiki na ilimi wanda ya kere sa'a wal da kuma yin riƙo yadihi da hannun Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ila masadir ilmi sahiha zuwa ga tushe na ilimi ingantacce fatakawwana ladaihi al-ittija as-salim ga sigarihi sakamakon haka ne ya samu ginannan mafuskanta da ko batacciya tun yana ɗan karami domin duk littattafan da ka sha ilimi daga gare su to zaka tashi ne da tunani da fahimta irin ta marubutan su wa tarakkazat fi qalbihi al-aqida sahiha sakamakon haka ne aqida ingantacciya tai kaka gida a cikin zuciyarsa wa takharraja ala kutubi hadaini al-imamain al-jalilain al-muhaqqiqain kuma daga nan yayi graduated ya samu horo ya fita daga makarantar manya-manyan waɗannan malamai fitattu masu tabbatarwa da kafuwar kafa a cikin ilimi da haka za ka ga yana yin abu makamancin irin nasu domin ya kwankwada ya kwashi tarbiya daga littattafai wanda suka rubuta laqad qama fi nas yad'uhum ila tajrid at-tauhid hakika ya tsayi cikin mutane yana kiran su zuwa ga tsarkake tauhidin Allah wa an yakhlisul ibadata bi jami'i anwa'iha lillahi kuma yana kiran mutane zuwa ga su tsantsance bauta da dukkan nau'ukan ta ga Allah wa an yatruku ma kanu ya'budunahu min qabr kuma yana kiran su zuwa ga sabar abin da suka kasance suna bautatawa na kaburbura aw tagut ko na gumaka aw shajar ko bishiyu aw hajar ko duwatsu والناس يتبعه في ذلك الواحد منهم والاثنان da farko mutane suna bin sa daya biyu cikin abin da yake kiransu zuwa gare shi wa sahabihi al-aktharuna amma mafi yawan mutane kuma a wannan lokacin su ne masa cari su ne masa babatu wa hazzaru minhu al-muluka suna kokarin hada shi fada da sarakuna wa agrauhum bi adawatihi suka tuna musu kiyayyarsa wa hadha la ya'ni annahu lam yakun thamma ulama' duk wannan magana da muke ya yan uwa ba ma nufin cewa lokacin da ibn abdul wahab yake da'awa ba wasu malamai sai shi akwai malamai domin mun faɗa ma a farko shi ma ai karatu yayi mu ba ma ƙarya mu zo mu ce shehu mu duk na naɗa rawani a wajen sa ya kwaikwaya in ka ce haka to babansa ma a wajen sa ya kwaikwaya naɗa rawani ko shi babansa bai naɗa rawani ba ba ma wannan wauta ba ma wannan sakarcin dan zaka yabi naka kuma baya sa ka kushe na wasu dan zaka yabi naka kuma baya sa ka yi kurmin yabo ka yi abin da masu hankali in sun ji sun san wannan daidai ne wancan kuma ba daidai bane ba da haka ba mu ce muku ba lokacin da Muhammad dan abdulwahab yake da awa babu malamai a duniya har a garin su ma babu a'a duk akwai wanda suka fi shi ilimi da wasu annunsa da ƙasa da shi kuma ba shi kaɗai ba ne a kan da'awar tauhidi amma shi Allah ya yi wa albarka tasa ta yaɗo zakaransa ya yi tara aka ji wannan kuma ganin daman Allah ne wa rabbuka ya tuluku ma ya sha'u wa yaktaru ka shi ke halittar abin da ya so kuma ya fifita wanda ya so cikin halittarsa baya nuna cewa ibnu abdul wahab shi kadai ne malami da haka shine malami yace wannan ba muna nufin cewa ba malamai bane ba a duniya a wannan lokaci bal qad kana minhum kathirun kai barma akwai da yawa daga cikin malamai walakinnahum kanu ma baina mustahsinin li hadha alwada wa hum al-aktharuna sai dai ka sani galibin malaman wannan lokaci yan raba kafa ne wasu na ganin a bar mutane su yi abin da suka ga dama su sha rubutu su naɗa layar su su yi camfin su su bokancin su su binne su yi bayyada su buga a ƙasa wasu na ganin wannan ba laifi ba ne abin mutane su yi wanda mun san haka a ƙasar hausa akwai malaman da suke ganin wannan ba laifi ba ne ko da su fa ba sa yi amma suna ganin a bar mutane su ci gaba da yi da haka ce a lokacin akwai malaman da suka yadda da irin wannan a cigaba da yi ba laifi aw ghairu mustahsinin lahu akwai kuma wanda suke ganin abun ba kyau lakinnahu la yatakaw la yatamakkanu min muqawamati amma su suna ganin ba za su iya fitowa su hana ba amma suna ganin dai bai kamata ba to haka malamai suka kasance a wannan lokaci wa qawama shaykhu kullu hada amma shi ko malam dan Abdul Wahhab ya fito na fito da dukkan wannan miyagun abubuwa da miyagun al'adu wa ayyadahu Allah ta'ala bi ali sa'ud ubangiji ya karfafi da awasa da yan ali sa'ud sune gidan masarautar saudiya na wannan lokaci har kawai yanzu fa nasharu da awatahu sune wanda in yayi wa'azi su kuma za su buga kasuna su raba in ya rubuta littafi za su buga su watsa a duniya da haka ne fa da'awar Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab sai ta a duniya da haka suka taimaka wajen yada da wa hamad wa biha amamal kusumi kuma wa wa ne kamata ya zama wajamadu wajamadu kuma suka dace biha da wannan da'awa amam al-khusumi gaban dukkan wani mai husuma wa kanat ad-dawla al-uthmaniyya ana zaka a wannan lokaci kuma daular da ke walwalawa a duniya a yankin larabawa ita ce daular uthmaniyya ta mutanen turki kad kallafat wa ilaiha ala misr wanda su kuma kad hakika kallafat waliha kallafa sun kallafa wa waliha gwamnan su ala misra wanda yake misra muhammad ali basha wanda shine muhammad ali basha an yujahhiz an yujahhiza jaishan lil qada'i ala hadhihi da'wa cewa ya shirya sojoji dakaru wanda za su zo su yi wa da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab kwaf daya da shi da almajiransa fa arsala jiyushan bi qiyadati abna'ihi Ibrahim wa Dusun da ka shi wannan gwamna na Misra na daular Turkawa daular Usmaniya sai ya turo ƴaƴansa su ne a matsayin kwamandojin yakin da za su yaƙi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab da almajiransa wanda ‘ya'yan nasu su ne Ibrahim da kuma wani dusun walaƙiya du'atu tauhid ala aidihim alwanan min albala malaman tauhidi masu kira zuwa ga ta Allah a wannan lokaci sun gamu da nau'i daban-daban na bala'i a hannun waɗannan sojoji faminhum man qutil sabiran daga cikin su akwai wanda aka kashe shi yana mai haƙuri siban da neman lada a wajen Allah ma'ana cikin ruwan sanyi ba tare da ya ɗau makami ba wa minhum man uzib daga ciki akwai waɗanda aka azabtar da su wa sujin aka ɗaure su a kurkuku wa minhum man nufi daga cikin su akwai waɗanda aka kore su daga garuruwan su walakin Allah ta'ala ahlaka aduwahum sai dai tafiya ba da dadewa ba Allah ya halakar da shi wannan dan adawa ta su wa abqa zikrahum ubangiji ya wanzar da su ambatan su ta yadda su ana jin su yau a duniya shi ko ba a jin sa wa kataba li da'awatihim an-nasr wal baqa ubangiji ya rubuta wa da'awarsu nasara da kuma wanzuwa wa makkana li dawlatihim fil bilad kuma ubangiji ya bawa daular su kafuwa fil bilad a garuruwa wallahu yansuru man nasara haka ɗabi'ar Allah take yana taimakon wanda ya taimake shi kamar yadda yake wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz kuma yace in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum a gurguje shiyukuhu shehunnan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malaman da ya karatu a wajensu kana li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mashayikh Minal ulama Sheikh Muhammad dan Abdul Wahab yana da manyan malamai cikin malamai ko shehunnai cikin malamai akaza anhum fi baladi wanda yayi ilimi a wajen su a garin su fi wa fi rihilatihi da kuma a tafiye tafiyen da ya wajen neman ilimi al mutaaddida masu yawa ila al Hijaz wal Basra zuwa ga yankin Laraba da kuma Basra wal Ihsa da kuma Isa wa minhum na daga cikin malaman Sheikh Muhammad dan Abdul da ya karatu a wajen su na farko walidu Sheikh Abdul ibn Sulaiman mahaifinsa Sheikh Abdulwahab ɗan Sulaimana na biyu a Sheikh Abdullahi ibn Ibrahim ibn Saif Sheikh Abdullahi dan Ibrahim ɗan Saif na uku a Sheikh Abdullahi ibn Salim al-Basri Sheikh Abdullahi dan Salim al-Basri mutumin Basra na hudu a Sheikh Muhammad Majmu'i al-Basri Sheikh Muhammad al-Majmu'i al-Basri shi ma dan Basra na biyar a Sheikh Abdul al-Afaliqi al-Ahsa'i Sheikh Abdul al-Afaliqi al-Ahsa'i dan Ahsa' wa min tullabihi wa talamizihi ɗalibansa kuma da wanda suka karatu a wajensa al-imam mujahid na farkon akwai imam mujahid abdul aziz ibn muhammad ibn sa'ud abdul aziz dan muhammad dan sa'ud sarki ne kuma yana daga cikin almajiran sheikh muhammad dan abdul ya mallaki ƙasar saudiya na biyu al'amir amir su'ud ibn abdul ibn muhammad shi ma sarki ne su'ud dan abdul aziz dan muhammad na uku An jaluhu sheikh al an jaluhu a sheikh Hassan wa sheikh ali ma'ana ƴaƴayen shi amiru su'ud ibn abdul aziz wanda sune sheikh Hassan da kuma sheikh ali wa sheikh abdullah da sheikh abdullah wa sheikh ibrahim da sheikh ibrahim na hudu hafiduhu sheikh Abdulrahman ibn Hassan jikansa sheikh Abdulrahman ibn Hassan ma'ana waɗannan kai ƴaƴayen shi sheikh muhammad ibn abdul ne wanda kuma sun yi karatu wajen babansu suna daga cikin almajiransa to sai kuma jikansa Sheikh Muhammad eh, Sheikh Abdurrahman ibn Hassan muallif Fathul Majid wanda shi ya rubuta littafin Fathul Majid sharhi kitabit tauhid ma'ana yayi wa littafin kakansa sharhi na biyar Sheikh Muhammad ibn Nasir ibn Ma'mar Sheikh Muhammad ibn Nasir dan Ma'mar muallafatuhu kadan daga cikin littattafan da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya wallafa wa min muallafatihi rahimahullah yana daga cikin littattafansa Allah ya ji kansa da rama wa aktsaruha rasail mafi yawan kuma littattafansa ƙananan littattafai ne ba wai manya-manyan mujalladai ba wanda ake kira da suna rasail jam'u risala na farko akwai kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid wanda kowa ya san shi kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid wa qad sannafahu fil basra kuma ya wallafa shi ne a garin basra akhadahu min al kutubi allati fi madaris al basra min kutubil hadith wanda ya yi shi ne daga littattafan garin basara na hadisi ya tsaya ya tantance ya tattato ya fitar da littafin kitabut tauhid na biyu akwai littafin usulul imani na uku akwai littafin kashfu shubuhat na hudu akwai littafin al salafa na hudu akwai littafin muktasaru zadil mi'ad na na biyar kai na shida akwai littafin muktasaru sira shine wanda yake hannunmu yanzu na bakwai akwai littafin majmu'atul hadith na takwas akwai littafin fada'ilus sala na tara akwai littafin tafsirul fatiha na goma akwai littafin tafsiru shahadati an la ilaha illallah na sha ɗaya akwai littafin ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu bawa ya san ubangijinsa da addininsa da annabinsa ina magana cewa Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Wahabiyawa suna kin annabi gashi har yayi littafi akan asan annabi amma makiya ba su sani ba ko ba za su taba iya faɗa ba saboda kiyayya ta riga ta cika zukatansu su na sha biyu akwai littafin almasa lati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliya matsalolin da manzo Allah ya saba wa ahlul jahiliya a kansu ya tantance su ya rubuta su a matsayin littafi risala na sha uku akwai fadlul islam falalan musulunci na sha hudu akwai nasihatul muslimin nasiha ga musulmi na sha biyar akwai ma'ana alkalimatu tayyiba ma'anar kalmatu tayyiba wanda manzo Allah ya ce alkalimatu tayyibatu sadaqatu da kuma Allah madaukakin sarki ce masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fi sama to ma'anar wannan kalimatin tayyiba din na sha shida akwai al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar na sha bakwai akwai majmu'atu khutab ma'ana hudubobi ya tattare su a waje guda ya mai da su risala ko dai na juma'a ko na idi na sha takwas akwai mufidul mustafid fi hukumi tariki tauhid mufidul mustafid abinda zai amfanar da mai neman amfani dangane da hukuncin wanda ya rabu da tauhidi na sha tara akwai risalatu anna ta'alima ja'izul lawajib risalar da take bayani akan at-ta'alim koyar da ilimi ja'izun halal ne lawajibun ba wajibi bane an gane ko na ashirin akwai kitabul kaba'ir wa ghairiha da ma wasu waɗannan littattafan ma'ana dai ga guda ashirin an bamu a matsayin samfil na littattafan Sheikh Muhammad Ibn Abdul kuma ba iya su kenan ba وفاته رسول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب توفي رحمه الله في الدرعية الله يجيك أنسى درهما يا رسول أجرين لأكي كرا لسنة درعية سنة أشيكرة ألف مئتين وستة دبو إيد ريبيو دشدة هجرة إذا كتري دبو إيد ريبيو دشدة daga cikin dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai a yau me zai baka zai baka kusan shekara ɗari biyu da ‘yan kai rabansa da duniya kamar yadda na faɗa an wahidin wa tis'ina aman ya rayu shekararsa casa'in da ɗaya a duniya mana Allah ya bashi tsawon rai wa amma usulu da'awatihi amma ka sani ginshikin da'awarsa wal masailu lati da'a ilaiha da abubuwan da ya mai da hankali wajen kiran mutane zuwa gare su fa hasiluha a dunkule annahu da ila tauhidillahi ta'ala shi dai yayi kira ne zuwa ga kadaita Allah wa nahani shirki kuma yayi ta hani ga barin shirka wa habba ala ikhlasul ibadati lillah kuma ya ta zaburar da mutane wajen in za su bauta wa Allah su yi ikhlasi wa huwa ma yusamma tauhidul uluhiyya wanda shine abin da ake kira da tauhidul uluhiyya wa takallama fi masail tawassul kuma yayi ta maganganu akan mas'ala ta tawassali wa shaddur rihali wal bina'i ala al quburi kuma yayi ta maganganu akan niƙaggari a tafi dan aje a ziyarci kabarin wani shehi wannan shi ne abubuwan da Sheikh Muhammad Ibn Abdullah ya mai da hankali wajen kiran mutane wanda a wannan lokacin ana ta yi wanda har yanzu akwai sauran furkushin wannan mutum ya niki gari ya tafi Senegal ya tafi Kaulaha amma bai taba zuwa ko da airport din garin su ba dan kallon alhazai ma za su je maka ballantana ya nufin tafiya maka saboda tsaban mutuwar zuciya da lalacewa duk kabari a duniya ya kai na manzo Allah dan me baka taba kishin ka je ka ga wancan ba kai ya ka tafi Senegal a kar me marabar Senegal da Saudiya ka karasa mana kuma sai ka dawo ka cika duniya da surutu kai masoyin annabi ne kuma ka taba tirayin din ko nan da eh, eh, eh, gabasawa ka je ba da nufin ka tafi gabas zan ka je ka gano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka irin waɗannan abubuwan sun daɗe mutane suna yin su a da amma sakamakon da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab da kuma almajiransa da suka yada a duniya Allah ya kashe wannan abin tasiri wanda mun sani a da daga Kano duk shekara sai an tafi Sokoto yanzu ko ba a zuwa me yasa izala ta riga ta tona asiri ta fasa kwai yanzu ka ce za wani gangami ka tafi Sokoto dariya za a yi maka dariya za a yi maka su da haka zaka ga duk irin waɗannan abubuwan Allah subhanahu wataala ya dakushe su sakamakon kokarin ire-iren waɗannan mutane ta hanyar da'awa da wayar da kan mutane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana yace la tashuddu rihala illa ila salasati masajid kada ku niki garin tafiya sai ga masallatai ɗayan uku masjidil harami wa masjidil aqsa wa masjidi hadha ko dai masallacin makka ko masallacin kudus ko masallacin madina su kadai ake yanka tikiti dan a tafi je ibada a su a yi ziyara ba kai ka tafi kaulaha ziyara ko ka taho kaza ziyara ko to me hujja ka addini babu amma a da da ake yi ana ganin addini ne saboda lokacin kan mage bai waye ba amma yanzu da kan mage waye sai kaga sai dai a basu daga su sai yara kanana sai mata yan tamore amma duk wani mutum eh, eh, sensible man mai cikakken hankali ba za ka gan shi a cikin tawagar ba da haka wannan su ne abubuwan da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya sa gaba wajen yin da'awa domin su suka fi yaduwa a wannan lokacin da su aka furu dan musulmi wal bina'i alal qubur da kuma yin gine-gine a cikin makabartu gina dakuna akan kabarburan shehunnai da waliyai tare da zuwa kai musu ziyara lokaci bayan lokaci da gaya musu bukatu ko tafiya mutum zai yi ko oda zai je sai ya ji an buɗe masa wani kabarin wani wali ya gaya masa to shehu za mu tafi oda a sa mana hannu ya gama sa ma hannu kuma ka dawo kwastan su rike sai mu ga tsiyaye ka zo ka gaya ma kuma ya ce su sake kuma wallahi ba za su saka ba wa tauhidul asma'i wa sifat da kuma tauhidin al asma sunayen Allah wa sifat da sa wa ghairi zalika min al masail ko min masail usul da ma wasu waɗannan wa gairu haza min masail usul da ma wasu waɗannan na daga masaloli yan asali na tushen musulunci wanda dole ne a ce musulmi ya san su kuma dole ne a ce musulmi ya tsaye kan su duk da cewa mun tsawaita lokaci to amma mu gama da wannan gabar idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gaba sai ya zama cewa kawai a mako mai eh, wata mai kamawa mun zo karatu insha Allah za mu fara ne kai tsaye farkon karatu kuma zan so a ce a rinka sanar da ni adadin da recording yake ɗauka misali awa ɗaya ne minti arba'in da biyar ne awa ɗaya da rabi ne a dai rinka sanar da ni ta yadda kada mu rinka wuce abin da ake ɗauka ya zama in kaset ɗaya ne in ma makamancin haka ne dai mai 60 ko mai 90 to mu rinka tsayawa iyakan nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh